Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kokon tare da abdullahi salihu katsina kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau talata goma sha bakwai ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin wanda ya daidai da ɗaya ga watan rabiu tsani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru ɗari da hamsin da ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan nuwamban shekara ta alif ɗari takwas da sittin da tara aka buɗe mashigar ruwa ta suwiz a ƙasar masar wace ta haɗa da tekun mediterranean da kuma tekun red sea wani injiniya ɗan ƙasar faransa ne ya jagoranci gina mashigar mai tsawon kilomita 168 mai kuma faɗin kilomita 120 zuwa 200 ya kammala aikin ta a cikin shekaru goma mashigar ta takaita zirga-zirga ta jiragen ruwa daga yankin asiya zuwa nahiyar turai daga ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau kwanaki biyu bayan kamawa da kuma tsare jami'an ofishin jikadancin kasar amurka a birnin tehran wanda ɗaliban jami'a suka yi tare da tuhumar su da yin aikin leƙen asirin gwamnatin amurka marigayi imam khomeini ya buƙaci ɗaliban da su saki mata da kuma baƙaƙen fata waɗanda aka kama su a cikin amurkawan a cikin wasiƙar da marigayi imam khomeini ya rubuta wa ɗaliban ya bayyana cewa mata suna da haƙoƙi na musamman a cikin addinin musulunci wanda kuma dole ne a kiyaye waɗannan haƙoƙi kamar yadda addini ya yi umarni sannan bakaken fata kuma sun sha wahala a hannun amurkawa mai yiwuwa ba tare da sauran su bane suka shiga wannan aiki don haka idan ya tabbata ba su da hannu a cikin ayyukan leƙen asiri to a sassauta musu har ma da sukin su a nan ne ɗaliban suka saki mata goma sha uku da kuma bakaken fata waɗanda suke a cikin jami'an jikadanci na amurka a birnin tehran tun bayan ɗaukar wannan mataki da ɗaliban jami'ar suka yi na kame jakadun amurka bisa zarginsu da ayyukan leƙen asiri a cikin ƙasar da kuma yadda suka bayar da dukkanin taimako ga gwamnatin sarki sha wajen murkushe boran al'umma a kasar ta iran gwamnatin amurka ta yi ta bin hanyoyi domin ganin cewa iran din ta manta da dukkanin abin da ya faru da kuma gwamnatin kasar ta iran bayan kafa juyin juhalin musulunci tana daukar rawar da amurka ta taka wajen murkushe rayuwar al'umma a kasar da kuma wawashe dukiyoyi na al'ummar kasar a karkashin mulkin sarki sha a matsayin wani abu wanda ba za a taɓa yafe shi a cikin sauki ba ganin irin matakan da gwamnatin iran ɗin ta ɗauka na kin miƙa wuya a lokacin hakan ya sa amurka ta fara ɗaukar matakai na kakaba mata takunkumin kare tattalin arziki tun shekaru 41 da suka gabata har zuwa inda yau take saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya Niger, kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun je daga gare ku a huta lafiya. to madalla yanzu ga labarin duniya da dumi su da ni mushtaba adam zan karanto muku labarin duniya da farko ga kanunsu rahoto da cibiyar nan ta mo ibrahim ta fitar ta bayyana cewa babu wani ci gaba da aka samu a nahiyar afirka wajen kyautata sha'anin mulki a bayan nan kawancen gwagwarmaya zai mayar da martani akan duk wani gigi na gaban ƙasar amurka donald trump shugaban kasar ghana ya ba da shawarar sauya sunan jami'ar uds zuwa na mamacin shugaban kasar jerry rawlings to yanzu ga cikakkun labarin duniyar wani rahoto da cibiyar Moi ibrahim ta fitar ta bayyana cewa babu wani ci gaba da aka samu a nahiyar afirka a bayan nan wajen kyautata sha'anin tafiyar da mulki rahoton da aka fitar a jiya litinin ya ce tun ma gabanin bullar cutar corona babu wani ci gaba da aka samu a shanin tafiyar da mulki a nahiyar afirka tsarin demokuraɗiyya ko kuma kare haƙƙin bil'adama a cikin waɗannan shekaru biyu ne da cibiyar tamo ibrahim take fitar da rahoto a kan sha'anin mulki a cikin nahiyar ta afirka inda take baiwa kowace ƙasa maki akan matakan faɗa da cin hanci da rashawa kare 'yancin faran hula da kuma kula da tsabtar muhalli rahoton ya ce kaso 60 cikin ɗari na mutanen nahiyar ta afirka da suka rayu a ƙasashen da aka samu ci gaba a fagen tafiyar da sha'anin mulki ya kasance ne a tsakanin shekara ta 2010 zuwa ta 2019 an kafa cibiyar ne dai ta mo ibrahim a shekara ta 2006 domin sa ido da bin diddigin yadda ake samun ci gaba a nahiyar ta afirkan a sha'anin tafiyar da mulki da barin 'yan ƙasar su tofa albarkacin bakinsu da kuma kare musu haƙoƙi inda cibiyar ta kan bayar ga kyautuka ga shugabannin ƙasar da suka taɓuka wani abu ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya tattauna takwaransa na birtaniya akan yarjejeniyar nukiliya a jiya litinin da dare ne da ministan harkokin wajen na iran muhammad jawar zarif ya tattauna da takwaransa na birtaniya dominic a kan yadda kasashen biyu za su ci gaba da aiki tare a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar har ila yau ɓangarorin biyu sun tattauna wasu hanyoyin bunƙasa alaƙa a tsakaninsu ƙasar birtaniya dai tana cikin waɗanda suka rattaba hannu a yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta sha biyar. a shekara ta 2018 ne dai shugaban ƙasa amurka da ya sha kai a zaɓe donald trump ya fitar da ƙasarsa daga cikin yarjejeniyar tare da azarbabin ƙaƙaba wa iran ɗin takunkumai to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran a wancan gwagwarmaya zai mayar da martani akan duk wani wuce gona da iri na donald trump ƙungiyar gwagwarmaya ta alnujaba da ke ƙasar iraki ta ce ita da ƙawayenta suna cikin shirin ko ta kwana domin mayar da martani akan duk wani gigi na shugaban ƙasar amurka trump babban magatakardar ƙungiyar ta nujaba ta ƙasar iraki alka'abi ya gargaɗi shugaban ƙasar amurka a kan duk wani gigi da zai yi domin a wancan gwagwarmaya zai mayar da martani mai tsanani shi dai babban sakataren kungiyar ta gwagwarmaya ta alnujaba ta ƙasar iraki yana mayar da martani ne akan wasu rahotanni da suke nuni da cewa shugaban kasar ta amurka donald trump yana tunanin kai wasu hare-hare a cikin wannan yankin na gabata tsakiya yana mai kara da cewa kawancen gwagwarmaya din yana cikin shiri domin mayarwa da trump mai taɓin hankali martani shugaban ƙasar ghana ya ba da shawarar a sauya sunan jami'ar uds ta ƙasar zuwa na mamacin shugaban ƙasar jerry rawlings shugaba na na ado a kufu ya bayar da shawarar a sauyawa jami'ar nazarin cigaba wacce a takaice ake kira da uds zuwa sunan jerry john rawlings wanda allah ya yi wa rasuwa kwanaki kaɗan da suka gabata shugaban ƙasar ta gani ya ce jerry rollins shi ne kaɗai ya zage damtse ya yi aiki tukuru na ganin cewa an kafa jami'ar a lokacin rayuwarsa duk da matsalolin da ya fuskanta a lokacin shugaba a kufo ado ya kada cewa margaye jerry rollins ba mutum ne wanda yake son a rika sanya sunayensa akan wasu cibiyoyi ba amma dai duk da haka ya cancanci a girmama shi to ƙarshen labarin duniyar kenan. Tumatu da sai a gyar zama domin a saurari shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu da dan tarihi da ma wasu wurare na addini da sauran abubuwa ko wurare masu jan hankali na ƙasar Iran. Da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar yawon zuwa yawon buɗe ido ko shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wariya su kwance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu ka bar mu shiga cikin kwarar shirin. Ayo shirin namu zai kawo muku bayani ne game da irin ci gaban da Iran take samu ta fuskar yawon bude ido idan masu ware suna biye da mu a wannan makon da muke bita ne aka sanya hannu kan yarjejeniya da su shafi yawon bude ido da al'adu tsakanin kasar iran da kuma jamus shugaban cibiyar kula da harkokin yawon bude ido da ilimi da al'adu na jami'o'i a kasar iran rahim yakub zade ya faɗi a wajen bikin sanya hannun tsakanin ƙasashen biyu a birnin tehran cewa a shekarun da suka gabata takunkumin da aka gaba wa iran ya shafi ɓangarorin yawon shakatawa kudaden ƙasashen waje da kuma takardar shaidar izinin shiga ƙasa har ila yau ya ƙara cewa hakan ya rubanya matsin lamba sosai a ɓangarorin siyasa da kasuwanci na a ƙasar iran wanda hakan ya sa ɓangaren yawon bude ido ya fuskanci matsaloli masu yawa ya nemi ya kassara shi ya ci gaba da cewa iran tana bakin ƙoƙarinta na ganin ta magance wannan matsala ta ɗauki matakai masu yawa na ballo da wani tsari na haɗin gwiwa game da yawon buɗe ido tsakanin matasa da masu ruwa da tsaki kan harkar yawon buɗe ido a ƙasar. A nasa ɓangaren mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci sana'o'i da ke tsakanin Iran da Jamus ya samu halartar wajen wannan bikin kuma ya bayyana cewa aiwatar da wannan tsari na yawon buɗe ido da al'adu tsakanin Iran da Jamus wani abu ne da ke da mahimmanci sosai wajen samar da dangantaka tsakanin jami'o'in ƙasashen biyu haka zalika wannan zai sanya ɗaliban jami'ar ƙasar iran su iya yin amfani da wannan damar ta yin tafiye-tafiyen tafiye tafiye yawon buɗe ido da na neman ilimi tsakaninsu da takwarorinsu na jami'o'in ƙasar jamus irin wannan musayar za ta yi tasiri sosai wajen ƙara bunƙasa harkar tattalin arziki a ƙasar iran to yanzu kuma bari mu karkata zuwa lardin sistan balochistan domin duba wasu daga cikin abubuwa masu ɗaukar hankali da suke da shi shi dai lardin sistan baluchistan ba ga yanayin ɗabi'a mai kyau da yake da shi kuma saboda guraben tarihi da yake da shi yasa ya shahara sosai a wannan bangaren fadar rastam tana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan buɗe ido da jan hankali da ke wannan lardi na sistan baluchistan fadar rastam mai cike da tarihi tana wani wuri ne mai nisan kilomita 70 da ainihin hanyar zabul zuwa zahidan kuma wannan yanki da ba shi da tamka tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin daular safawiya da salijukiya yankin da fadar rassam yake ya shahara da sunan yankin husdar a yankin akwai sauran guraben wani tsohon gari da aka gina shi da tubali da gine-gine masu yawa da gidajen ƙarƙashin ƙasa kuma da ƙofar shiga ginin da gidan mai gadi da kuma hasumoyi guda goma sha biyar da ma hasumiyar tsaro da ke wannan wuri fadar rostam tana ɗaya daga cikin sanannen guraben tarihi da suka rage tun a zamanin zuwan musulunci yankin na sistan baluchistan mutanen sistan baluchistan suna ba wa fadar rostam muhimmanci sosai kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa ga shekaru 500 da suka gabata kuma suna kiransa da suna jarumi wannan kenan game da abin da ya shafi fadar rasta a yankin sistan baluchistan da mata masu saurare sun nishadantu kuma ya ƙayatar da su ko kada shafa wannan shiri fa na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma sai fadar falakul aflak da ke nuna ololuwar kyawun gine-gine tarihinsa ke komawa zuwa ga zamanin sasaniyan ita dai fadar falakul aflak tana wani yanki ne da ke kusa da garin horam abad da ke cibiyar lardin laristan da ke yammacin kasar iran har ila yau yana da fadin mita murabba'in uku kuma ginin sa yana da dangantaka da zamanin sasaniyan mai cike da tarihi a cikin fadar falakul aflak akwai manyan falo guda hudu sai farfajiya guda biyu sai kuma ɗakin taro guda biyu sai kuma wasu ɗakuna da kuma ƙofofi da ke kallon arewacin ginin na wannan fada ta falakul aflak fadar falakul aflak an sake yi mata kwaskwarima ne a zamanin kajar kuma an sanya sunan wannan fadar a cikin jerin ababen tarihi na ƙasar iran kuma yanzu an mayar da shi ya koma kuma an mayar da ita ta koma wajen adana kayan tarihi an kafa wuraren adana tarihi ilimi nazarin halittu ɗakin gwaje-gwaje da gidan shayi na gargajiya a fadar falakul aflag an yi amfani da kayayyakin aiki na musamman wajen sa gina wannan fadar bisa la'akari da cewa garin kwarama abad gari ne mai ruwa da iska mai daɗi da kuma ambaliyar ruwa ya aka gina fadar a saman dutse kuma yana da wani tsari na janye damshi. to mai saurare idan baka sani ba fadar falakul aflak tana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da ke jan hankali na tarihi da yawan bude ido a lardin laristan amma wannan shekara saboda yaɗuwar cutar corona ko kuma covid-19 ya sa an takaita zuwan masu yawon bude ido wajen domin kare lafiyarsu to ma saurare ganin lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata sarar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za ku iya cewa da bibiyar shirye-shiryen da muke gabatar muku a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng Allah yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau ma da ɗauki da sabuwar waƙar nan da wani mawaƙi na nan kasar Iran ya yi ne mai suna Muhammad Bankdar. Da fata masu saurare su gyara zama domin su wari waƙa a bakin mai ita. Sir با مدین گلشن عشق فروش to da kyau muhammad ke kenan aka saurara a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma ta kayatar da su kuma anan zan daga aya sai a wata za ku ji mu dauki da sabon shirin amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke gabatar muku a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng maimaicin labarin duniya wani rahoto da cibiyar mai ibrahim ta fitar ta bayyana cewa babu wani ci gaba da aka samu a nahiyar afirka a bayan nan wajen kyautata sha'anin tafiyar da mulki rahoton da aka fitar a jiya litinin ya ce tun ma gabanin bullar cutar corona babu wani ci gaba da aka samu a sha'anin tafiyar da mulki a nahiyar afirka tsarin demokuraɗiyya ko kuma kare haƙƙin bil'adama a cikin waɗannan shekaru biyu ne dai cibiyar tamo ibrahim take fitar da rahoto a kan sha'anin mulki a cikin nahiyar ta afirka inda take baiwa kowace ƙasa maki a kan matakan fada da cin hanci da rashawa kare 'yancin fararen hula da kuma kula da tsabtar muhalli rahoton ya ce kaso 60 cikin ɗari na mutanen nahiyar ta afirka da suka rayu a kasashen da aka samu ci gaba a fagen tafiyar da sha'anin mulki ya kasance ne a tsakanin shekara ta 2010 zuwa ta 2019 to masu da haka muka zo ƙarshen shirin mu da lokaci amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marece idan allah kan wani lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu